alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته yanzu dare ne na juma'a sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin biyar ga watan julai shekara ta dubu da sha uku a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mustashirikin wal kuttabil mu'asirin wa bayanin shubahil warida ala sunna qadiman wa haditha wa raddiha raddan ilmiyan sahiha na addoktor sheikh muhammad bin muhammad abu shahaba allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi bari gaya muku abin da ban taba gaya muku ba wannan littafin bayan wannan ne muke karanta ai akwai abin da ya karanta sai ya shiru sai malu ya ce wayalihi abin da ke biye da wannan arraddu ala man yunkiru hujjiyatu sunna akwai raddi karara ga wanda yake inkarin cewa ba za a ɗauki sunna a matsayin hujja ba littafin ya kunsa shine irin waɗannan la'anannin da suke sukan sunonin manzan Allah ya ce abdul sheik abdulgani abdulkhalik kuma shi wanda ya rubuta asalin wannan littafin difa'un anis sunna gashi ustaz ulumul qur'an wal hadis bi jami'atul azhar wa jami'atul ummul qura jami'an da wannan yarin ya fito fa wannan da yake zagin hadisan manzan Allah Kaduna a jami'an da ya gama jami'atul ummul qura da ke makka shi wannan malamin profeso ne farfesa ne a faɗi da hausa mun gano wannan da kyau ku? farfesa ne na ilimin Alƙur'ani da hadisi a jami'ar azhar ta Misira da kuma jami'ar ummul qura ina fata mun gano wannan da kyau shi wannan a doktor sheikh muhammad bin muhammad abu shahaba Allah mai sa kaya da aljanna ya yi masunar manzan Allah hidima to shine sai mala yake cewa mun fara kawo bayanai dangane da abin da ya shafi yake da alaka da ƙa'idojin ansar ruwaya kuna fahimtar wannan domin yi bayanai da yawa ka samu karatukan baya wannan za su jagorance ka wajen fahimtar abin da za mu dasa yanzu ya ce fa'iza shi ta ma'afin rawi hazihi shirut waɗannan sharuɗa da muka ambata in sun cika cibga mai ruwaya kana ahalar liƙabolin ruwayatihi to wannan ya cancanci a karɓi ruwayan shi kun ji wannan muddin mai ruwaya ya cika waɗannan sharuɗa tsab to ya cancanci a karɓi ruwayan shi وليس من شك fi annan man tawaffarar fihi hadhihi shurut mala yace kwata kwata babu koda adna na jin shakka da tambaba ga duk mutumin da ya cika waɗannan sharuɗa tarajjaha tarjihan qawiyan za a karkata karkata mai ƙarfin gaske dangane da sidiquhu gaskiyan shi ala janibi kadhibihi a bisa ɓangaren ƙaryen shi kun gano wannan da kyau ko su malaman hadisi bin keke da keke suke yi ba mu ne kawai don wani na goyen bayan mu wai sai ya zo na yi gingira ƙarya yi abin da ba shi kenan bangaren mu ne kawai ya cancanta malamin hadisi baya wannan malamin hadisi ko ku daina bata mu kanku lokaci dai ganin kiman kowa sai kiman manzon Allah malamin hadisi ne uban shi yana ruwayan hadisi in aka tambaye shi ana karban hadisi wajen ubanka zai ce a'a wannan ce me sai ce uban shi da ifi ne baya kallon wannan la yajrimannakum shan'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa su ba ruwansu da wannan jama'a wai kiman mai kima yasa su ajadi su manzon Allah gefe to inda annabi a wajen waye mai kiman ba ganin malamin hadisi ya tashi kowa tsirara yake kiran shi kowa in ya tashi in ka gana ma duk littafin da ka gana ma na hadisin manzan Allah jawo shi ga gani tsirara zai jawo shi yanzu wannan sunan abi dauda ne barkaji abu roda ya ce haddathana ahmad bin salihin ba malamin shi bane me yasa bai ce malam shek shekul allama al-nihirir rigima duk ya wannan tsuran sunan ya kira ahmad bin salihin ya ce na an basa na Yunus عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال me yasa kowa ga kira shi da tsuran tsuran shi saboda akwai wani can a gaba za a kira shi da mukamin shi shi wannan hula la sharika lahu ne wajen kima ba zai yi wani a kira shi da mukami shima wannan a kira shi da mukami ba ba wanda ya isa duk da ya gama sai ce qala rasulullahi awa mala kai baka ji wani daɗi a ranka ba wallahi duk wanda bai ji daɗi a nan ba zindiki ne jama muna fahimtar wannan ya kamata ka ji wani daɗi an kimanta Manzon Allah yo yanzu ko ni zaka kira ba zaka ce malam wane ba misali to amma hadisi cinda da ko wani mai mukami kwaya ɗaya kuna fahimtar wannan da kyau ko mai hadisi mai mukami kwaya ɗaya to wallahi mukamin shi ake kiran shi Ya ce haddathana ahmad bin Salihin. haddathana anbasa haddathani yunus an ibn shihab قال حدثني حميد Abdurrahman, عبد الرحمن aba أبا هريرة kaga abu Hurera ma ba a ce anna sahabi al'allamatul mubajjal al-nihirir abu duk ba wannan mukamin fa tsuran sunan kawai abu huraira saboda akwai mai mukamin duka shine yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace yataqarabu zaman wa yanqusu ilmu wa yazharu fitanu wa yulqahu shuh wa yaktharu haraj, ƙila ya rasulullah ayyuhu ayatu huwa ayatun huwa qala yace alqatlu alqatlu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama kun ga wani irin arashi ko zarowa aka yi kawai aka bude sai kan hadisin Allah ya sa hannu a cikin wannan harka ya taqarabu zaman annabi ya ce lokaci ta yanzu don Allah shi aka fara azumi ba ga abu ya matsi yanzu ba yanzu wai yau an yi azumi goma sha shida muna daren na sha bakwai zamanin ya matse ko bai matse ba yau yaro zai je fara neman aure ana cewa wallahi za a yi wallahi kaza an sa wata tara an sa wata kaza gobe kawai sai ji an ce a yi riri an gama ya ta ƙarabin zaman lokaci zai kasance a matsa a matsa a matse ina fatan mun gano wannan da kyau wasu malaman suka ce a ya ta ƙarabin zaman shine al'ummomi za su kasance kusa da juna da in za ka tafiya daga nan zuwa kaduna yi ne ake yi amma yanzu fa zamanin ya yi kusa sai in je kaduna so biyar in dawo da aka ce wane ya je maka wai to dama ban kwana ake yi don wasan san zai dawo amma yanzu ka dama ka je maka so uku yau sai ka ji furr a ɗauke ka a jirgi ka je ka dawo ya ta ƙara zaman mun gano wannan da kyau su ne akwai abin da aka shafi ne ta ƙara ba a halu zaman ne ina fatan mun gano wannan wasu malaman suka ce ba ma wannan ba ne fitintinin da da muke jin labarinsu a wani gari can nesa da mu to zai kusa da mu da sai dai mu ji labarin fashi da makami mu ji labarin garkuwa da mutum mu ji labarin an harbe mutane mu ji labarin tashin bom duk da ya ake ji can nesa ake ji yanzu ya matsa ko bai kusa ba ita ƙarabar zaman abin da kake jin shi da to zai matso kusa da kai wayan kusul ilmu sannan ilimi kuma zai na ƙasa mun gano wannan shine bi mautil ulama'il a'yan manyan malamai irin su goma za su mutu sai a nada zindikai a kujeran mun gano wannan da kyau ku a cewa kujeran Abubakar gumi ne wani zai miƙe na sukan hadisan manzan Allah yana kora mutane daga annabi haba jama'a haka mai kujeran yayi haka laul abubakar yayi dan ne ba za mu faɗi gaskiya ba dan kawai mai yin bannan ɗan izala ne dan uwanmu dan me ba za a faɗi gaskiya ba sukan hadisin manzan Allah ne kuma me ya haifar da wannan shine tafiyan malamai gumi ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ɗaya ga musulmi to ilimi ana rasa shi ko to matsala ya faru ba mun karanta da ku ba a cikin littafin ilamul muwakki'in sanda kare binne sahabi zaid dan thabit ibnu Abbas ya tsaya ya ce haka za zhabu ilmu ya ce yadda kaga haka haka ilimi zai tafi ya ƙari shine malamai su ta mutuwa yanzu malam abubakar muna da rai kana tsammanin za a soke suna a wannan wajen ya shiru Yankusul ilm bi dhihabil ulama'il a'yan manyan malamai za su tafi sannan sai ce wa harul fitan sannan sai fitintunu sai su faru ya tarattabu alai halmihan, daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan bala'o'i iri-iri na daga cikin bala'i a soke hadisin manzan Allah ya daga cikin musiba shi ne wannan tashin hankalin kashe-kashe garkuwa da mutane mulkin zalunci kama karya duk waɗannan abubuwan suna daga ciki ko mai haifar da su shi ne yankusul ilmu ina fata mun gano wannan da ke kuma mai haifar da wannan shi ne ta ƙarubu zaman da dan Najeriya sai shekara nawa bai je nan nan Nijar ba amma an jima sai tafi Amerika ya je koyi iskanci ya kawo nan ya je Ingila ya ga suna iskanci ko ya zo da shi nan haka ne ko ba haka bane garin yayi kusa jama'an sun yi kusa kuma zamanin yanda ka san me dai gari yanda mako ke gudu wai kaman ba je ne muke cewa zamu je sallan juma'a ba wai har juma'a ta kewayo jama kuna jin waɗannan hadisan za ku iya ƙareta manzo Allah ya faɗa abin ya faru keke da keke hmm. Allah shiryar da mu sannan sai ya ce wa yulqa sannan babban bala'in da zai taso mutane bayan wannan sai a jefa musu rowa a cikin zuciyansu mun gano wannan da kyau ku malami ya san gaskiya sai ruwa ya ƙi faɗi mai sana'a ya sa algushu ya ƙi koya mutane mawadaci ya ƙi ba da dukiyan shiga al'umma su rayu a yi a mutane su rayu su taimaka ma junan su ƙi Allah zai sa ruwa a zukatan mutane don Allah jama'a yanzu an sa ruwa a zukatan mutane ko ba sa ba yanzu kaman wannan da za mu ce don Allah duk wanda zai zo masallaci gobe ya riko naira dubu ɗaya ya kawo duk garin na sai an zage mu me za mu da dubu ɗaya na aikin Allah za mu amma sai an zage mu dubu ba ya ce ka je ka sai ma wata yarinya kayan shayi da azumi a kai uwarta ta ce amma ba ke sa'a ba ko godiya ba za ba kuma a tsine makayan albarka kuma ba lada ba la'ada don duk wanda ya toshe ya kai ma budurwa sadaka ya bata zakka ya bata fi sabilillah ya bata shi sa wani dattijo yake cewa da wanda ya bada amana aka gudu da wanda ya aji aka sace da wanda ya duka ya fada rijiya da wanda ya ba budurwa toshi ya ce uwarsu ɗaya ubansa ɗaya don duk asara suka yi kalla dai ka sa hansa ɗinka a ju ka duka ya faɗa rijiya ka ba wani ka ce rike min ya gudu ka aje wani ya sace ka sai hansar ka ba ta duk me kai ce dai asara kai ina ba ta gano wannan da kyau sai ka ɗauka ka ba da ce mun gode bai ma da memory mai amin nan ko <laughs> ku ya kure ba ina kashe muku kasuwa bane amma gaskiya nake faɗi ba ku kuka ce a rika faɗin gaskiya ba to <laughs> za a rika faɗin ta yi Allah madauke sarki ya sa mu dace amma ga ta kulle to lalle ka dan mika wani abu dan ce sadakin so kyauta ina fatan mun gano wannan da <laughs> Allah ya sa mu dace wa yakthurul haraj sannan ya ce zinace zinace za su yawa mun ga wannan da kyau ko sai aka ce a alharaj wanne ayyatu huwa mun gano wani ai ayyul haraj wanne ciki kala sai manzan Allah yake cewa alqatlul qatl kisa Allah kisa kawai kana zono ne zai kashe ka inda za a kama shi a tambaye shi kai me yasa ka kashe shi Allah bai sani ba inda za a tambayi a tada wanda aka kashe aka tambayi shi kai me kai kashe ka wallahi shi ma bai sani ba jama'a wannan zamani ne ko ba shi bane in ga wani irin arashi dan Allah ya sa albarka a karatu na fatan mun gano wannan da kyau kawai abin da ya kai muka ɗauko littafin ne mun buɗe ne dan mu game kawai isnadi in nuna muku ba a sa ma kowa kamun shi sai manzan Allah ma yanzu in ma ka kira sunan mutum ka ce shek yake sai ku fara gaba kuma duk gasunan shaka-shakai ne wanda ba su kai darajar shashaka wanda kwaila ke soyawa a kasuwan kuda ba ina fatan mun gano wannan da kyau don duk wanda ya buɗe baki zai magana gara ka kara bakinka da hancinka da idanka a cikin shadda idanka na kallon waɗannan tsutsotsin da kyankyasan bakinka na shan wannan tiririn da hancinka ya fi da ka ya rika jin maka wannan mugun magana na sukan hadisan manzan Allah can ƙarara abin da zai iya kama ka kwalara ne in ka ji aka yi maka feshin maganin kwari <laughs> za ka tsira amma wannan ya kai ka ko ka mutu a haka mala'ikun Allah su yasi ta dukanka ina fatan kun bayyance wannan da kyau shi sa ba a daga kafa ga duk wanda zai soki sunna ko wane ne Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa bal manittala ala manhajil muhaddithin duk wanda ya je leka manhajin malaman hadisi fin naƙadi wajen da suke bi keke da keke suke naƙadi, in aka ɗauko malami suka fara mai bincike malami ɗaya sai sun mai bincike goma in an tara malaman sai masu bincike goma sha biyar su duka wa tariqatihi fit adin da hanyar da suke bi kafin su ce wani adali ne wata jireh, da hanyar da suke bi suke raunata masu ruwaya wa mu mubalagatin fitta harri da yadda malaman suke kaiwa matuka wajen kirdado an ma'arifatil haƙiƙa su gane haƙiƙanin yadda mai ruwa yake haƙiƙatar rawi wa tsawiyyati nafsihi da kuma irin aƙidan shi da irin abubuwan shi na son zuciya ko kishiyan haka suna suke bi keke da keke in ka ga wannan ko zaka gamsu kawai da abin da malaman hadisi suke yi mala yace wal akhadhu bi dhannati wat tuhuma kaga waɗanda suke maganganu akan hadisai da malaman hadisi wanda suna yi ne kawai da zato da tuhuma fi raddi marwiyati kawai su ga hadisi su watsi da hadisin su hana aiki da hadisin ya kadu ya zamu kiris ka wani ya yanke shawara ya yanke magana bi an tajwizil kadhibi ala arrawi almustajma li hadhihi su ce wai ruwayan mai ruwayan da waɗancan sharuɗa da aka zayyana suka tabbata wai ma ruwayan ba su inganta ba li hadhihi shurut mala ce amrun fardi wa ihtimal aqali kai eh, suna cewa wannan abu ne mai yiwa hankali zai iya yiwa a ce hadisan bukhari ba su inganta ba wane zaka sa fari waɗannan maganganun banzan maganganun wofi yace duk maganganun da zato ne da tuhuma suke ba da ilimi ne irin yadda malaman hadisin suka bi suka tace suka tantance ilimin suka kawo ba shi yasa duk zaka zo ka ji irin maganganun duk wannan fa ana maka shimfiɗa ne yanzu in za a yi titi ba sai an sa ƙasa an daddanne an kawo wani abu an daddanne ana ta layin abubuwa daban-daban daban ba ga suke ba sannan a zo a zuba wata kwalta sannan a zo a zuba wani yashi sannan a zo a yi kaza to yanzu wannan ana ta kokarin shimfiɗa maka abubuwa ne na ilimi ka san su tukuna kafin a yi daren mikiya a kan abin da ake so a daren ma din ya ce wa hazihi alhaqiqa qad tabdu li ba'd man lam yudarris mala kun ga wannan haƙiƙan ƙattab du mai yiwa ta bayyana ƙarara li mallam man lam yudarris alkutub arrijal ga duk wanda bai je yayi bincike game da ilimin mazaje ba wan naqd indal muhaddithina da kuma yanda malaman hadisi suke naqadin mazaje da ruwayoyinsu fiha shay'un min al mughalat walakin al haqq ma dhakartu mala ce, duk wanda bai je ya binciki yanda malaman hadisi suke aikin ba to shi ne zai zo ya rika kashe hadisai yana faɗin maganganu akan masu ruwayan don bai je ya binciki ya malaman suke yi ba kuma ba yadda za a yi gasken ta bayyana gare shi ba wa man abadan nujua fi kutubil fi a rafa, arafa duk wanda ya zurfafa bincike a littattafan waɗannan mutane zai gani wa man arafa rafa, duk wanda ya sani ko zai fito fili ya faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau amma in baka sani ba kawai za zaka yi ta surutu kai ta surutu kai ta surutu har ɗaliban ilimi za su gano cewa na wawa ne mala yace wa zalika ba'da ishtiratihim lid-dabt to bayan da malamai suka kawo sharaɗin hadda alal ma'anar ladi qaddamnahu a bisa ma'anan da muka gabatar يكون احتمال الغلط أو الخطأ في روايته احتمالا ba'idan. Idan mai ruwaya ya tabbatu cewa ga ƙa'ida ga ƙa'ida ga ƙa'ida duk ya cika su ƙa'ida na ƙarshe ta ce hadda sai aka tabbatar da haddan shi ta cika cib. to a ce ma wai zai yi ya kuskure ko tuntuɓe ko zamiya malice wannan al'amari ne ba za a karɓa ba ya cika duk waɗancan ga'idan in ga yadda suke lissafa hadda ku bayan da za ka yi dame ruwan zai kuskure sai dai kawai kamar yadda malam zai bayyana mana kuskure irin na ɗan adam da Allah ya gina shi a kai wa ya taman riwayata man kathura ghalatuhu ko da mutumin kirki ne ɗari bisa ɗari fa su waɗannan malaman sun yi watsi da ruwayan duk wanda kuskuren shi ya yawa wa gaflatuhu da kuma gafalan shi wa sa'a hibzuhu kuma haddan shi ta zama mummuna ce wa zamanta sawa sawa sawabuhu wa ghalatuhu haka duk wanda daidai din shi da kuskuren shi suka yi daya 50-50 sun yi watsi da maganin shi da aikin shi jama'a mutane ko ku yi hankali da kanku duk mutumin da zai zama mutumin kirke ce zai wannan aikin ku ya kokari ya tace tantance kan shi zo mutumin kirki in ba ka ba za ka zo kai ta yin abubuwa mutane suna maka kallon uku a uku ka ga fa malaman hadisi in daidai ɗinka da kuskuren ka ya ɗaya ba sai da maganan ka ballantana kuskuren ka ya fi daidai ɗinka jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai ce wa atabaru hadithan wanda suka kama da irin wannan sai su kalli hadisin shi sai su ce mashi munkari wa min thamma nara annal muhaddithina bale ce daga wannan ne muke ganin malaman hadisi ihtatu ghayat al-ihtiyat fi riwaya sun kai matuƙa wajen tacewa da tantancewa da kewaye al'amarorin ruwayoyi walam ya'khudhu illa an al-adl al al-yaqdi ba sa karɓan ruwaya gaba da sai ga al'adlu adili alfatunu mai kan gado da saiti al sannan wayayye farkakke wanda babu shirme tattare da shi dan nike cewa ku zama haka jama'a wallahi ko wautanka da shirmanka yawa ko wallahi malaman hadisi ba sa karɓar ruwa a hannunka ba sa yi wai ga ce wai kana hukunta mutane wai an ce ai ka dauki kowa mutanen kirki kowa ga malaman hadisi in ya ganga ko to ya ga wawa ba zai karɓar ruwa ya ka shafa mai wauta ba ina ba ta mun gano wannan da kyau sai mala ya ce wa nabadu al'ahadisal ko mughaffilina duk wani gafalalle sun yi watsi da hadisin shi wal ghalidina da masu kurakurai wa ashabul awham da mashirmanta ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya zama dolo ne wawa sakarai ba su an san ruwaya a wajen shi duk mutumin da ya zama gafalalle ne ba su karɓar ruwaya a hannun shi malam ya ce walam ya sahamu malaman hadisi walam ya ta samahu ba su rangwame ba illa fil ghalati awul ghaflatin nadirina sai ga ɗan kuskure da ɗan rabkana wanda ba kasafai ke faruwa ba alladina la yuslimu minha ghalibul bashar wanda mafi yawancin ɗan adam ba kowa yake kubuta daga wannan ba amma abin ke yawa <laughs> ka duba jami'ul usul jizgin farko shafi na 72 da sharhu nukhbatul fikar a shafi na 300 a shafi na 32 tab'atul kama duk wannan mangani malama yasi sun yi a ko'ina ina fatan mun gane kaga zaman dandali in kana yin shigo ana ƙarya a wajen ko kai ba ka yi malama hadisi ba za su karɓa disin ka ba ba su taba ba su taba yadda da kai ba ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa fanaf saka fahfazha anil gayyi rada ka kanka ko ka kare kanka daga duk abin da zai zubar maka da mutuncinka da duk abin da ya zama maka matsala wallahi kai hankali domin mata tagwiha yaga walladi bika yaqtadi Allah ya sauwaka to shine sai yake cewa kam min rajulin min ahli diyana da yawa an samu mutane waɗanda suke masu addini ne wal amana ko mutane masu amana ne walakin na fi nadarihim amma dangane da binciken malaman hadisi laisa halallin riwaya ta ce wannan bai cancanci su an sa a ruwayan shi ba mutumin kirki mai addini ɗari bisa ɗari amma yana ruwaya sai su yi watsi da ruwayan sai ba za su karɓa ba ina ta mun gane wannan da kyau kenan addinin mutum ko da ilimin shi ko ba shi ke sa sansan ruwayan shi ba fa sai ya cika waɗannan ƙa'idoji kaf bari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wani taƙadari wanda ya zo ya musulunta a zamanin annabi sunan shi musailama da ya koma garinsu sai ya zama mutum ne mai hazaƙa mai surutu mai kaza sai yahudawa suka biyo ta hanyar munafukai sai suka ce kai ai shi ma muhammadu ƙarfin hali ne kawai kai ma ka fito kawai ka ce kai ma ka zama annabi suka ziga shi ya fito ya naɗa kanshi annabi kan ce kwabo wajen mutum dubu ɗari sun yi imani da shi sama da haka ko sai rubuto mu annabi wasiƙa min musailamata rasulallah daga musailama manzan Allah ila muhammadin rasulallah zuwa ga muhammadu manzan Allah a'a ka zo ƙasa ni da kai ne ka turo jakada in turo jakada annabi ya rubuta min muhammadin rasulullah ila musailamatal kazzab ba laifi bane in mutum lalatin shi kai lalata ka samu wani suna da ya dace da shi ka sa mashi gashi manzan Allah yayi cewa mun gano wannan da kyau shine wani takaddari a unguwan nan da bannan shi te banna na ce sharrul bariya kenan ulaika hum sharrul bariya ina fatan mun gano wannan da kyau in kaya neman sharrin bataliki ka haɗu da wannan ko magana ya ƙare kai hankalin hudda da shi Allah kai hankali mutane ba su da kan gado ni ne limamin ku ba bane ce ni ba zan hudda da shi ba ya kamata in kai ba dabba ba ne, ka tsaya ka auna me liman ya gani ka fahimci wannan kuma a halari an ce wala yahilla lahu suhbatu fasikin wala mujalisatahu wai liman ya ce ba zai hudda da shi ba kai lokacin kake cewa wai aminin ka ne <laughs> in ga ta kulle maka ko karka binciki komai kai ga ja ma kanka to barkaci lokacin da annabi ya rasu sai jama'a suka ce kai mu musailama ka gaya mana gaskiya sai ce a'a ai annabi ma ya yadda cewa ni din nan to ni annabi ne kaman shi magana ne na iskanci wani sai mutum ya ce wai wane ma ya ce wane kaza ne ai wane ma shaida ne duk irin wannan maganar ne fa sai ce wa annahu aqama shahudan sai musailama ya kawo shaidu shahidu ma'ahu bizalika wanda za su shaidan mai da haka wa himar rajulun daga cikinsu akwai wani mutum min ashabihi daga cikin mutanen shi shi musailaman ma'arufin bil ilm kowa ya san shi ɗalibin ilimi ne wal ibada mai ƙoƙari ne wajen ibada yuqalu lahu ar-rajjal suna ce mashi rajal, fasad da ya miƙe ya rantsa ya ce wallahi ni ma ina wajen manzon Allah ya ce musailama manzon Allah ne sai zai zaka tashi li ajali ma arafu bihi min al wal ibada saboda kawai wancan rajal din sun tabbatar da cewa wai ɗalibin ilimi ne fa fihi yaqulu ba'dhum mimma thabata minhum sai wani rera bawaƙe da ya ga bala'i ya bala'i musiba ya musiba to malaman hadisi malaman hadisi ne ko ba duk ilimin shi duk ibadan shi in ya faɗi magana in bai cika waɗancan ƙa'idojin ba magana banza ya faɗa to sai ya ce wa ilayka ba'adu mimma rawa anhum fi haza barka ji wasu maganganu da aka ruwaito daga manyan malamai dangane da taka tsantsan ɗinsu wajen an san magana a wajen kowaye mun gano wannan da kyau ku ba kowa ne zai zo masu da magana ba kowaye kuma kawai zai su kama kawai zai su ansa magana su kama aiki su suna da kan gado suna da kan gado ba mashirmanta ba ne su lokaci ya jama'a gobe za ku zo za ku ji irin yadda malaman suke magana magana da ne ishara a ɗazu a kanta ita ce za mu karanta ga lokaci ya ƙure subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum